بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدفاكي دعوة آه، ترمي نبيو نا دورة وانا رسالة مختصرة في أصول الفقه واللفع الشيخ العلامة آه، علامة القصيم عبد الرحمن ibn nasir al-sa'di rahmatullahi Alayhi. in ba a manta ba kafin mu a tafi hutu na daurar farko malamin ya yi mana bayani game da ahkamu shar'iyya da kuma wasu ka'idoji ta yadda ake mu'amalanta nassi na alkur'ani da nassoshi na shari'a da kuma wasu ƙawa'id da malaman usulul fiqh suka ainihin wato zayyana wajen fahimtar hukunce-hukunce da kuma istinbati na shari'a to akwai wata tambaya da muka jefa wa juna domin ya zama mana kamar wasa kwakwalwa kuma na san wasu mu har yanzu kwakwalwa na nan na ta sabalbaka don na san <laughs> yawwa mutane ba su haƙura ba ai da gangan nan muku haka haka ake so dama domin mutane su gane al'amarin addini to ya fi karfin mutum ya rinka sa san rai a ciki wannan kuma shine abin da yake bata addini da jama'a kaga mutum yana magana alallahi ma la ya'lam abin da bai sani ba to ba karaman kure bane to amma idan aka koya maka ka'ida to kai ka'ida ta ishe ka shine an nuna mana ka'idar da zamu mu'amalanci al'amari idan aka ce abubuwa guda biyu sun haɗu wanda waɗannan abubuwan matsayinsu ɗaya ku kiyaye shi yasa aka fara mana bayanin ahkamu shar'iyya shin waɗannan abubuwan guda biyu da suka haɗu wajibi ne da wajibi eh kuma dukkansu ana son ka yi su a lokacin ba zai yi ba kuma sai dai ɗaya to sai ka duba wata wajibin ne ya fi sama fiye da ɗayan amma inda wajibi ne da sunna nan ma ba ma za ka haɗa ba gaba ɗaya Allah ya sa an gane hakan aka zo ɓangaren abubuwa guda biyu da ba a son ka yi su haram ne da makaruhi ka gina ma za ka tsaya ɓata lokaci ba amma haram ne duka to wace haramci ne su tsanani to nan ne sai kai tarjihi to mu ɗauko wancan misalin da muka buga mutum ne aka wayi gari yau take sallah za a yi yankan layya kuma yau yi yini na bakwai da aka yi mai haihuwa kuma yana da ƙarfin ragon rago guda ɗaya kenan dole zai da yi ɗayan jinnan tunda Allah ya ba shi iko yana da rago ɗaya da yana da hali raguna biyu shi kenan sai ba kowanne nashi wanda kuma abin da ya fi kenan to amma guda ɗaya ne wanne ne za ka ba to shine inda kabiya ta zo yanzu nan abin da za mu fara tambayan kanmu ne matsayinsu a cikin waɗancan hukunce-hukuncen guda biyar menene hukuncin layya wajibi ko sunna ko haramun ko makaruhi ko halal tambayan da za ka fara yi wa kanka kenan ne matsayin shi sunna ce nan za a ije ta to haƙiƙa fa wajibi ko yawwa kun ga inda suka karo kenan dukan su sunna ne ina fata gane in ka zo wajen malikiya su ce maka sunnan ma muakkada an fahimta ko to amma yanzu da me za ka yi tarjihi yanzu tunda matsayin su dai duka daya to amma kuma ɗaya ne kake da iko ba ka da ikon duka guda biyu to menene murajjahat da za su taimake ka na'am aslaha kamar yaya eh wanne ne fi maslaha ragon suna kuma maslaha da kai layya domin malam kai ka fara magana daga cikin abin da aka ce shi ne, sai ka duba akwai wadda shari'a ta faɗaɗa lokacin yin shi a cikin guda biyu ta yadda in baka yi shi yanzu ba to sai ka tara can gaba inda an fadar lokacin akwai wanda kuma take da kuntataccen lokaci in baka yi yanzu ba to kenan ka ta wuce ka yawwa kaga an fara fitowa hanya ko to kaga yanzu kowa sai ya san wanne ne zai yi <laughs> Allah ya sa mu dace na'am eh shine shine isharar da muka yi kun ga layya kwanakinta ake ciki an fahimta ana cikin kwanakin ne. duk da an ce kana iya yi har a yamu tashrik a cikin kwanaki hudu shari'a ta ce za ka iya yin layya ranar sallah kwana uku baya amma hakika fa kana iya yi mako na sama kana iya ƙara makonni biyu ma daga nan ma bai yi ba shi yaron ya girma ya yi wa kanshi a dole ta an samu murajjahat ne ai daga cikin murajjahat din akwai wannan akwai kuma wanda zaka iya dauko wasu abubuwa da zasu zama murajjahat gare ka shine malam kake cewa kamar inna atainaka kautar to eh a in ka duba wannan kana iya cewa akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ranka raguna guda biyu a ranar layya yace ɗaya nashi da iyalan gidan shi ɗaya kuma wanda bai samu karfi ba har duniya ta tashi to tun da yanzu an yi maka na layya na biya maka na ɗanka bai maka ba to wani zai ce ka gabatar da na ɗanka <laughs> ko kuma fahimta shi ne na ce mana murajja ɗin da za a duba wanda ya fi ƙarfi sai ka rinjayar wallahu ala wannan dai ka'ida ne dama in an zo irin wannan kai za a baka formulolin ne kawai ran da matsalar ta faru kai ka sai za ka fitar da kanka <laughs> kamar na mushe wancan da kayan sata shi ma yanzu kuka duba wacce ce tafi illa bushe tafi illa dan ana iya samun wasu ƙwayoyin cuta ma a ciki ina fata gane shi ko wannan illar ta ƙare ne akan iya kayan ba naka bane Allah ta gane so babu wani abu da zaka iya jin tsoro na cutar da kanka ko lafiyanka da haka na wancan kayan wani ya fi maka sauƙin kaki a wannan lokacin don ka rayu in ma ya ce ka biya shi sadda kai karfi kai aiki ka biya shi ko kuma inda to sai ka rinja yadda wannan ya fi sauki a haffuz dararai abin da ake dubawa ke wallahu a'lam za mu tashi inda mala yace wal amru yaqtadi fawriyya na'am daga cikin ka'idodi na malaman usul shine duk inda nassi ta zo ta ce maka yi kaza to wannan abun ana ce maka ne yanzu dinnan ka yi wannan abin sai inda dalilin da yake tuna cewa ba yanzu ake son ka yi ba an fahimta ko amma ba a jinkirta umarni na shari'a da zarar shari'a ta ce a yi kaza to a wannan lokacin kawai za a yi sai in ita shari'a ne ta sa wasu lokaci ko ka'idoji an fahimta ko da haka ba a yin jinkiri wajen zartar da umarni na shari'a wal hikmatu shar'iyya daga cikin abubuwan da ya kamata ka sani shine hikimar da ta sa shari'a ta yi umarni ko ta yi hani ko ta ce sunna ko ta ce makaruhi ko ta ce halal babu abin da shari'a ta yi mana umarni sai da ya za akwai hikima a ciki malamai na kawo wata dunkulalliyar wato hukunci a nan akan cewa duk abin da ka ji shari'a ta ce maka ka yi ko to gaba ɗaya wannan abin ko mafi aglab to alkhairi ne gare ka ku kiyaye wannan duk wani abu da shari'a ta ce a yi ko ka sani ko baka sani ba gaba ɗayanta alkhairi ne ko mafi yawanta alkhairi ne gare ka duk abin da shari'a ta ce ka bari to mafi gaba ɗaya abin sharri ne ko mafi yawan shi sharri ne duba misali yanzu da shari'a ta yi wato ce ka ci daga cikin halalan tsayiban duk abin da yake halal tsayi yana ƙara maka lafiya kuma yana sa maka kwanciyar hankali abubuwan da shari'a ta haramta kuma ka duba jullunsu akwai cutarwa a ciki ka dubi giya yana cutar da lafiya yana cutar da kwakwalwa yana zub da mutunci da aka kai a karan kanka ma tsaro aka yi maka da aka ce kakkaci ka dubi naman alade ka dubi makayan maye an fahimta ko to shi yasa suka ce hikima da take cikin hukunce-hukuncen shari'a to imma hikima mahba ko kuma jullun idan na umarni ne to wajen mai kyau idan na hannu ne wajen mara kyau ina fata gani idan kuma hikimar da ke kan matsala 50-50 ne wato ba inda ta rinjaye wani da can da rashin can ba su rinjaye wani bako to a nan ne shari'a sai ta ce maka halal wanda ka gada maka yi Allah ya sa kun fahimta domin da cutarwan da amfanin duk ɗaya ne gare ka ba wanda ya rinjayi wani to shari'a ba za ka ce ka yi ko kada ka yi ba sai ta bar maka zaki shi yasa ga yanzu yadda muke zaunan nan duk kayan da muka sa sun mata da juna shari'a ta ba kowa ya sa wanda ya ga ya kwantar mashi da hankali ko arzikin shi ko iya abin da yake da shi kenan kaga yanzu da shari'a ta kallafa cewa dole ranar juma'a dukkan mu sa kayan jallabiya fari da irin igal din na larabawa da rawani to wani ba karamin kunci zai shiga ba a yau din nan za ka ce shari'a ba ta matsa wa kowa ba an gane ko amma ita sallar juma'a fa da take gaba ɗayanta alkhairi ne gare ka sai shari'a ta ce dole ka yi wannan kun gane abin da ake nufi da hikima ko sai yasa za ku ga malaman suka zo za su faɗi wani doka sai su ce daga cikin hikimar da ta sa shari'a ta ce ka yi sai a kawo maka hikimomi an fahimta to shine malam yake cewa al-hikmatu shar'iyya wa yuqalu laha al-illa shine wasu malamai har ila yau zaka ji suna ce maka illa me ce illan da take cikin umarnin kowa ne to ana maganin da hikima mace ita ce dai hiya al-ma'na al-munasib alladhi shuri'a al-hukm li ajalihi ko gani ko ma'anar dalilin da ta sa shari'a ta hukunta maka wannan dokan to ita ce hikimar ko illa wa yu'ammu hukmu bi umumi illatihi ana hukunta al'amari ne da mafi rinjayen illar da ke tattare da shi idan alkhairi ne sai a ce wajibi idan sharri ne sai a haramta kama annal lafz al'amma yukhassasu idza ulima illatuhu kama yadda kalmomi na umumi ana iya khassace su in aka san illar da ke ciki misali wani lokacin malami zai zo zai za a yi mishi tambaya ala gafata malam ina hukuncin abu kaza idan ya lura cewa in ya faɗi asalin hukuncin wannan matsalar a wannan majalisin to mafi yawan mutane za su yi barna to sai ka ga malami ya ƙi faɗin hukunci a wajen Allah sa kun gane idan kuma ya gane cewa akwai ma abin da ya kamata a sani da zai amfanar da masu sauraron sai ya wuce ma abin da aka tambaye shi shine irin abin da ake cewa jawabul hakim an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina hukuncin wato amfani da ruwan teku wajen ibada saboda ruwa ne mai garfi a baki kamar yadda aka sani ko ga wanda ya san teku to ana iya alwala in lokacin sallah tambayar da aka yi wa annabi kenan to amma da yake annabi ya gane akwai masunta a wajen kuma ba ma iya bukatar alwala ba wani lokacin suna iya haɗuwa da wata dabba da ta mutu a cikin tekun kuma kila sun kai lokacin da guzurinsu ya yanke sai annabi ya gaya musu hukuncin ruwan kuma ya gaya musu hukuncin mushen ruwa Allah ya sa an gane sai ya musu kari akan abin da ma ba su tambaya ba wani lokacin kuma matsala gwargwadon wada'i sai a dakile shi to wannan shine ake cewa illa ko hikima sai mala yace wa sababu don aka ce sababi ne ake nufi huwa allazi yalzamu min wujudihi alwujudu wa min adamihi aladamu li sababi dalilin kenan shine abinda yake sa ayi hukunci in abin ya faru gare ka amma in bai faru gare ka ba ba za a taba hukunta ka ba misali wankan janaba yanzu dole ne kowa ya wankan janaba a sai wanda janaba ta same shi yusabbibu wujuduhu alwujud alwujub in janaba ta same ka to dole kai wanka amma kai da baka yi janaba ba ina wanka da wankan janaba ba ta shafe ka ba ina fata an gane wa min adamihi al'adab tunda ba hukuncin janaba kanka to ba ke kai wankan ba amma wanda ta sama to shi dole ya wankan to wannan shine sabab sababin da ke sa a yi wani aiki haka wa shartu akwai kuma abin da ake cewa shara'i. Shara'i kuma ya bambanta daga sababi menene sharaɗi? ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li shi kuma sharadi <laughs> malaman usuli kenan idan babu wannan sharadin ko to aikin da kai ta baci dole sai an samu sharadin an fahimta ko kafin aikinka ya inganta in babu sharadin aikinka ka bai inganta ba amma kuma shi sharaɗin a karan kansa baya nuna aikinka ya karɓi ko bai karɓi ba la yalzamu minu a wujudi al'adamu wala wujud shine kamar me kamar misali kowa ya san a sharaɗin azumi shine ganin wata ko azumin wata ramadan shine ganin wata idan mutum bai ga wata ba to ba zai iya yin azumi ba shine jumlan farko ma yalzamu min adamihi al'adamu rashin ganin wata ramadan to rashin yin azumin ramadan amma kuma dan mun ga watan ramadan an jima da yamma ya nuna azumin ramadan din ya inganta ko bai inganta ba a'a sai kai azumin tukuna <laughs> da haka sharadi shi yana nuna maka lokacin yin abu yayi ne amma baya nuna maka abin yayi ko bai yi ba shine sharadi na fata gani. sai ce wal azima idan aka ce azima kuma hukmun sabitun bi dalilin shar'iyyin halin an mu'aridin rajihin azima shine abinda hukunci ya hukunta a kanka saboda dalili wanda ana neman ka da kai wannan abun baka da zagi shine azima ina fata an gane wa bidduha ar-rukhsatu akwai akasin azima shine rukhsa sauki wato akwai wani ibada wanda shari'a ta ce kai ne kawai da halin da ka samu kanka kawai kai amma wani lokacin shari'a sai ta ce ta yi maka sassauci kana iya ragewa ko kana iya barin shi ma misali kamar yadda muka yi ta magana ɗazu shi sallah ba zai yi ba sai da tsarki sai da alwala to amma yanzu ka zo za ka yi sallah sai babu ruwa sai shari'a ta ce ka yi taimama kaga an samu maka da sauyi ko sallah a raka a hudu ce la'asar ma hudu ce ba amma sai kai tafiyayya tafiya ne nisan zango ka samu kanka a halin matafiyi sai shari'a ta ce yanzu an maida maka ita raka'a biyu kaga ruksa kenan da haka kasar ruksa ce asali a hudu da ake yi shine dalili ta dora maka shine azima ina fata an gane wannafiyu walmukhfi'u walmukrahu waɗannan mutanen guda uku wanda ya manta bai yi wani abu da shari'a ta ce yayi ba ko wanda yayi kuskure abinda aka ce yayi daban abinda yayi daban walmukrahu ko wanda aka tirsasa shi dole ya bar wani abu da aka ce yayi waɗannan mutanen guda uku la isma alaihi shari'a ba ta kama su da laifi ina fata an gane rabbana la tu'akhidna in nasina wa asana ka zo za ka sallah ko ya san ana kallon gabas sai ko to baka sani ba bako kake sai ka kalli yamma kuma kai sallan ka tsaf za a kama ka da laifin ka kalli yamma amma kana ji kana gani da gangan ga musulmai duk muna kallon gabas sai kai ka juya ka kalli yamma akwai laifi ko babu kaga yanzu wannan yana da laifi amma wancan tun da kuskure ne bai da laifi haka wanda ya manta yanzu kila muna cikin maganar nan sai wani ya tuna af jiya fa ban yi sallar la'asar ba saboda mantuwa to yanzu rashin sallar la'asar din shi a jiya bai da zunubi yanzu kawai zai tashi a lola sai ya la'asar shari'a ta yi mishi rangwami amma da gangan musulmai na sallah kai ka ƙi me ka akwai zunubi kun gane abubuwan ko ko kuma almukrahu wanda aka tirsasa cewa dole yayi kaza ina fata an gane kuma abin nan bai kamata ba sai ya yi shi a kan karhanci baya so illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara ba da imani ko illa man ukriha wanda aka tirsasa shi bai yi laifi ba ina fata an gane kaman Ammaru dan Yasir an taba tirsasa shi ya faɗi munanan maganganu akan manzon Allah ya zo wajen manzon Allah ya kawo karan kanshi manzo Allah yace sadda kake faɗi yaya imaninka yace ko gezau imani na da ƙarfi manzo Allah yace ce, ka ba komai gobe ma in sun tirsasa ka ka ƙara faɗi ba damuwa to shine waɗannan mutanen shari'a ta yi musu rangwame ta ga wannan rahama ne ga Allah ko daga Allah sai yace wala yatarattabu ala fi'lihim fasadu ibadihi ibadatin sai dai kuma ba a ɗora hukuncin bakin aiki akan abin da suka yi wala ilzamun lahum bi aqdin kuma ba za a lazimta musu kulluwan wannan aikin nasu ba amma kuma din da haka sai yace wannafiyu wal mukhfi'u yadmanani ma atlafa min an-nufusi wal amwal duk da cewa an ce ba zunubi ko amma abinda mutum ya ainihin wato a danne na haƙƙin wani na dukiya saboda mantuwa ko saboda kuskure to ba za a ce tunda da ka manta to shikenan an yafe maka a zaka biya wannan abu tsadda ka tuna misali mutum ne yake bin ka bashi ka manta yana bin ka bashi lokacin da aka yi zaka biya shi sai ka sai ka rabu da shi sai bayan tsawon lokaci sai aka kai ka kara wani yana bin ka bashi kace yaushe da aka kawo dalili sai kai ce la ha ila illallah na manta to shi kenan sai a kare ce Allahu akbar to tunda mantuwa ne je ka ka ci banza zai yi a sai a ce ai tunda ka tuna yanzu zai kai ne sai ka biya <laughs> ina fata gani haka wanda ya kuskure an gano wannan da kyau ko to yayin da aka gano kuskure yayi to ba za a ce abin da yayi a lokacin kuskuren nan ya ci banza ba a za a za a meni ko ya biya ko wani abu makamancin haka shine kamar wanda ya kisan kai amma da kuskure wa ma kana lil mu'mina an yaqtula mu'minan illa khata'a bai dace mumini ya kashe dan uwansa ba sai dai yayi kuskure to amma tunda kuskure yi, sai a ta ya kashe banza a'a in ya kashe da kuskuren to sai yayi ne fa tahriru raqabatin mu'minatin sai ya yanta wuya sannan kuma wadiyatun musallama ila sai kuma ya biya mutanen jiya saboda asali hukuncin kisa shine annafsu bin nafsi amma da shi yayi da kuskure ne bai sani ba ya zo yana reverse da mota ashe akwai wani ya tsuguna shi kuma zai gyara takalmin shi bai sani ba kawai sai ya haye kanshi da mota kaga ya kisan kai to ba za a ce a kashe shi ba yanzu a za a ce biya diya kuma yayi kafara Allah ya sa an gane so wannan shine abin da yake akan waɗannan nau'ukan mutane guda biyu a game da